sudan sudan ta ki daɗi mm. kuma uh, an rasa yadda za a yi a kamo bakin zaren mm. duk da cewar ta tabbata muraren kowane bangare da ke mm. fada da juna na samun tagomashi na samun goyon baya daga wani bangare misali ana zargin haɗaɗɗiyar daular larabawa ita ce take goyawa Eh, bangaren dogolo baya mm. shi kuma abdul fattah al-burhan abdul fattah al-burhan yake samun goyon baya daga kuma eh, gwamnatin eh, rasha mm. misali mm. to kuma wannan ba abu ne wanda zai taimaki yadda tsarin tafiyar da diplomasiyyar wannan kusurwa ta gabashin afirka ba sannan kuma ita kanta ƙasar sudan ɗin wannan ba abu bane wanda zai haifar mata da ɗa ido wai wannan wace irin makanta ce da ta samu su waɗannan ɓangarori biyu da suke uwa ɗaya uba ɗaya da suka bari aka samu faraƙwa tsakaninsu. tuni ma na tausaya musu saboda yaƙin da ake a sudan yaƙi ne yan uwa kashe yan uwa a jiya kaɗai an samu bayani na rahoton mm. kisan mutum ɗari mm. a lokaci guda mutum ɗari eh, to ai wannan ba wani abu bane na mamaki idan kika duba daga farkon lokacin da aka fara yakin nan bannar da aka yi banda collateral damage mm. abin da ya shafi gidajen al'umma mutane ne da sauransu da dukiyoyi da sauransu hatta infrastructure ɗin ƙasa military infrastructure ɗin abubuwan da suka shafi guraren amfani na soji akwai lokacin fa da a sakamakon yakin akwai harin da ya kai duk fighter jets da suke ground plate su wanda ake amfani da su sai da aka kusan dismantling din wasu aka lalata su kuma yaƙi ne yan uwa kashe yan uwa brothers against brothers a cikin ƙasa guda ɗaya kuma ɗaya daga cikin abin da ya tsawaita lamarin kin san sudan idan kika ɗauko yadda abubuwan ya fara da tsamar da ake da shugabannin amurka da kuma tsohuwar gwamnatin general hassan umar albashir abubuwan da suka ɗauko wannan lokaci za ki ga amerika ta fi zaƙewa wajen ganin cewa an kauta da albashir saboda albashir ya ƙi yadda ya zama kusan abin da ake kira ɗan baranda mm. ya ƙi yadda ya buɗe ƙofofi ya ba da kai boriya duk wasu frontiers da ake buɗe na ƙofofin shiga hanci da kuɗin da ne albashir ya ƙi yadda amurka da ƙasashen yammacin duniya su shigo ya kai ga kakaba mata takunkumi da dukkan wasu abubuwa na karen tsana da maganar ma wai icc na neman shi saboda laifuffukan yaƙi da aka zarge shi da ya aikata to idan kika riga kika duba sai yanzu abin da yasa kuma yakin ya ɗauki sabon salo shigowar rasha a ciki ai ya ƙara kin san ita rasha a yanzu akwai gurare da yawa na space of influence mm. gurare na iko a duniya wanda lokacin da ake yakin cacar baka kowanne daga cikin kasashen nan tsakanin gabas tsakanin yamma tsakanin america tsakanin rasha kowa ya san hurumin iyakar da yake da ikon da nogo area ce a gurin wanda baya da iko a gurin an yi maka iyaka da haramcin taka iyakokin a wani lokaci to amma sai aka wayi gari yakin ukraine din nan da ake magana ba karamin ruwa ya koro ba a tafiyar dagulewar diplomasiyyar duniya saboda yadda abubuwan suke inda rasha ma ba ta da ruwa duk inda amerika ta kutsa kai a kowane continent na nahiyar duniya a yanzu ba a gobe ba sai putin ya kunna hancinsa a ciki ko dan dole ko dan dole ai abin ana ganin ana ganin misali wagner ta kwanta dama kungiyar wagner ta kwanta dama hmm. a matsayinta na masinari wadda ake iya hayatta na sojojin haya na sojojin haya hmm. domin su bawa hmm. abokan hulɗar su gudunmuwa to amma wani irin tasiri hakan zai haifar duk da dai ai ta wagner ba kwanta dama ce ba kaucewar yegeni prigozhin saboda gabansu da da Putin da abubuwan da ya faru na kisan gillas a hadarin jirgin sama. Ai da ai su sojojin wagna. Mm. Idan ka dube su dama mallaki kamfani ne, PMC ne, Private Military Company. Amma kuma kashi 95 na funding na kudaden da ake bankrolan ɗinsu ana ba su suna yin operations a duniya. Mm. Kudade ne da suke fitowa daga gwamnatin Rasha. Kuma wani sabon salo ne. suka kirkira sabo na tabbatar da operations su kamar lokacin kgb secret police mm. sai suke covert operations yaƙi na ƙarƙashin ƙasa galibi ko a cikin afirka ɗin nan irin matsalolin da suke faruwa a sauye-sauyen gwamnati da aka samu da fore da waɗansu ƙasashe suka samu ko batun ecowas ɗin da janyewar nijar da janyewar mali da janyewar burkina faso ai wogina tana nan a cikin afirka da yawan wasu operations da su ake saboda to idan aka riga aka duba za ki ga wannan abubuwa da yake faruwa a yanzu a sudan idan muka dawo rasha tana shigowa ne duk inda america take da interest rasha tana a da in kika duba za ki ga a russian foreign policy lokacin cold war manufar rasha lokacin yakin cacar baka za ki ga afirka din ba ta da wani cikakken tagomashi ɗaiɗaikun wasu daga cikin irin shugabannin da rasha ta tafi da su irin su kanal mu'ammar gaddafi ne bayan juyin juya halin da aka yi na na na shekara ta 1969 wanda shi gaddafin ya tankobar da daular sunusiya dynasty ta sarki faruk ta sarki idris ta yi ka duba za ki ga abubuwa ne da suke ta faruwa yanzu sudan ta kici ta yawa kuma babban abin ta takaici divergent interest bukatu daban-daban mabambanta daga kasashe daban-daban waɗanda suke neman gindin zama yan amerika ta yankuro kwanakin baya yi wani taro a riyadh babban birnin kasar saudi arabia hmm. aka fito da aid package kwarye-kwaryen wata gudunmuwa ta ba da taimako duba da irin abubuwan da suka faru a ibtila'in yakin da ake da su da amma karshe amerika da ta fito da cognitive interest ɗinta ko bias ɗin sai kasance ta ce kuɗi na na taimako na ɓangaren abdulfatai al-burhami nake cewa a ah, to in har ana neman masalaha ta fuskar diplomasiya tsakanin bangarori da suke yaki da juna a cikin ƙasa mallakin 'yan ƙasa guda don me wani taimako da ake neman a gano bakin zaren sasantawa zai tafi ga bangare da na ce hakan ba zai dugunzuma zuciyar ɗaya bangaren ya kalli ca'a to mu ma bari mu yi scouting for, for, for, for assistance ko support ba eh, ko support mhm. shi yasa ma ake tunani Qatar da ina ne suna ba bangaren Muhammad da Gwala ba baya a cikin kasashen laraba kuma babban abin takaicin da yake faruwa a sudan wannan ne yake nuna mu akwai karyewar diflomasiya ta bangaren ita kanta kungiyar haɗa kan kasashen afirka wadda ake kira eh. au yanzu a ce dj kasashe guda hamsin da hudu da shugabancinsu a top echelon a samansu a shugabanci kasa a cikinta a samu bangarori guda biyu suna yaƙar juna yanzu maganar da ake waɗanda yaƙin sudan na cikin gida ya raba su da gidajensu sun kai miliyan goma banda yunwa da fatara da tashin hankali in aka nuno sa a aljazira idan kika ga waɗansu mutanen sai ki ɗauka mutum mutumi ne ba mutanen gaske ba ne ba a dan haka kullum wanda yake kiran yaƙi ciye ya ƙoshi amma bai san menene yaƙi ai kaji mutum yana cewa ai mu komi ta fanjama fanjama a ito ya ce to ai na ɗauka irin abubuwan da suke faruwa a dukiya ya ishe mu mutane da ya kamata ishe mu misali eh. ina sudan ina mm. libya mm. ya ci sudan ta gani ta mm. shedar ta kuma adar da abin da ya faru ga libya bayan hamɓar da gwamnatin mu'ammar gaddafi wanda har yanzu libya ba ta da standing government ba ta da gwamnati sahihiya kuma a so a ce an zo an warware an zo da rana tsaka a warware muku tabarmar kitin lumuranci ko kuma ku rashe ku zauna e to ai dama yanzu ibtila'in da yake shafar shugabanni da yawa a cikin kasashe na afirka da kasashe masu tasowa kasa gane menene alƙiblar da za ta ba ku sa'idar kasancewa a matsayin ku na al'ummar ƙasa ai kullun dama kullun abin da yasa kike gani ko lokacin da ake magana da ibtila'in da ya samu a Nijar da karɓar gwamnati da mm. aka yi juyin mulkin da aka yi shugaba Bazoum wanda su Abraman ni suka yi da aka zo ecos ta fito da stand ɗinta da matsayinta cewa an ba mahukuntan mahukunta na soja na ƙasar Nijar ultimatum wannan wa'adi da in ba su dawo da basun ba to za su ga abin da zai same su na faɗa a cikin fashin baki na ce ba ya tafi kenan yana da wahalar gaske kuma sai ya kasance nijar bata bi wannan bata tsorata da wannan wa'adin ba saboda akwai kasashe na bayan fage irin su shigowa rasha da ya kara musu karfin gwiwa ai dama rashin uwar goyo mm. shi yasa dan da za a yadda shi a cikin bola yake cikin bala'i saboda baya da uwar goyo wanda duk ga anyar an haife shi anyar uwar goyon ce ta yadda shi dan duk wanda ka sani ya zo duniya yana da uwa to saboda haka goyon ne bai samu ba to yanzu za a yi tsammanin cewar irin abubuwan da suke faruwa na ta'addanci hmm. a sudan hmm. a ce wata hukuma ta fito hmm. a samu waɗanda za su kai gaba kamar yadda ake gani yanzu a icj sakamakon korafi mm. uh, da ƙasa mm. afirka ta gudu ta shiga za a iya samun haka a ce ana tuhumar bangarorin biyu da ƙaddamar da yaƙi na ba gaira babu dalili da kuma sanadin kisan mutane da ƙaƙaba fatara da yawa ko an tafi icj din a inda gizo yake saƙa ai in dai za a tafi kotun da cikakken bayani bangarorin nan da suke yaƙa junansu ai suna da iyayenmu gida na bayan fage mm. waɗanda suke supply su suke ba su makamai suke ba su logistics abubuwa na dabaru daban-daban da irin kuɗin da ake kasha in allura lalle an yadda za ta tono galma to dole ne in an tafi icj ɗin ma sai ka kirawo ruwa wannan kasashe da suke supporting din irin wannan abin da ake ba za su sha ba sai an ambace su a cikin irin tafiyar da ake ci mm. to duk wani abu da ake gani za a yi din ko an je din allura ce za ta tono galma ko an yi wannan yunkurin an jagoranci irin yanayin yadda tafiya za ta kasance to sai an gaba daidai ba mita uku da digo daya a zangon fm arewa radio kuke tare da mu masu sauraro ta cikin shirin mu kuma mun kalli abubuwan da suke faruwa a sudan bari mu tafi burkina faso wanda a kwanan nan muka ga saji lavrov mm. sakataren harkokin wajen kasar rasha yana jewa ya yi takakkiya yana mm. jewa a mm. kasashe da suke nahiyar afirka hmm. kuma har aka gan shi a burkina faso inda hmm. rasha ta yi alkawarin cewar za ta taimakawa burkina faso hmm. da tallafi na gudunbuwar kudi da kuma makamai wanda za ta tabbatar da kare mutuncinta da mutuncin 'yan ƙasarta kuma daga gefe ana ganin niger tana sare da samun irin haka mm. wannan fa duk yana zuwa ne daidai lokacin da ake ganin cewar kamar bikin shekara-shekara da kungiyar brics mm. za ta ya kusa karatuwa ba ba mm. kuma a yanzu haka rashar tana yin wani taro na tattalin arziki tsakaninta da kasashen duniya musamman ma nahiyar afirka a can birnin st petersburg wannan dukkan mamamaci ne akan maganar da na yi a kan shigowar rasha a cikin afirka ai su rasha sabon expansionist policy ne wato sabon tsari ne na buɗe iyakokin mallaka a cikin afirka to menene bambancin tsarin rasha da sauran tsari da watakila kasashen duniya suka gani ko kuma suka ɗanɗana na kasashen yammacin turai a to ai su wannan dama tun da sun riga sun ɗauki abin kamar wani abu ne na hajar bajewa a kasuwa domin neman riba ai abubuwan da suka kawo duk tafiyar iri ɗaya ita rasha ba ta neman wata riba a ita rasha ai yanzu ne abin ya ƙara kaurara duba da irin abubuwan da take gani na haɗin gwiwar da ake tsakanin ƙasashen yammacin duniya domin a tsangwame ta. Ka san me yasa ne wannan tambayar? Saboda misali, ana ganin cewar duk inda kasashe na yammacin turai misali amurka hmm. birtaniya faransa suka zo hmm. domin su baku agaji hmm. akwai wani abu a gefe watakila da za a yi ban gishiri in baku ah, wanda ita rashin bayan irin wannan da eh, ita ana yi ana yi kwarai da gaske a shi western aid ko duk wani taimako a roger hilsman ya faɗa ce trojan horse ne abin da yake nufi in an baka ka ci kana sani ba a taba baka wannan taimakon ba ya ce ba to sai ba ne ba duk wani american aids da ake je ana ba da taimako ana ba da dala kaza an ba wasu bangarori ciwa ne ne hirsman ya ce kar ku kalle su a matsayin charity ko ta Kar shi ma irin wannan taimakon da Rashi take bayarwa watakila hmm. ita ma izo i juye watan wata rana izuba yaɗin mage. ko ah, ya ci ka sai mayar. Tunda shi yanzu idan kika duba manufofin kasashen yamma akan irin yadda suke cimma bukatunsu. Ita Rasha yanzu kokarin da take yi. Hmm. ta mallaki waɗanda da wasu ne suka mallake su kuma abokan gabata ne suka mallaka yanzu idan kika duba abin da yake faruwa yakin ukraine da rasha duk shi ya tona waɗannan abubuwa saboda in kika kalli abin da faransa da birtaniya suke haɗa baki da amurka suna yi akan rasha ya sa putin ko da rasha ba za ta mori da komai ba ta yadda ta linke fukafukin kasashen yammacin duniya su rasa ta yadda za su yi su motsa a guraren da suke gani a duniya su kaɗai suke da ikon shi ai abun nan ne da bawo shi ke cewa duk dan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai shi ma ba zai tsabu. to bari mu hana ku ku gaban hantsi ko dan kusan cewa ai mun isa ai kokarin a kashe kaifin su da nuna cewa ba su isa ba a tafiyar nuna girma irin na duniya yasa suke ƙara expanding suke budawa suke baje su. wannan ya bada clear evidence ne ya bada hujja a duniya cewa isar da kuke kallon mu da ita cewa ba mu isa ba hmm. akwai abin da ya fi gaban isa mun isa har mun yi abin da ya fi isa isa to saboda haka in kika tsaya kika duba ai international politics in kenan da siyasar duniya kenan akwai gurin da zaka ka gwammace da ko da babu riba mm. strategic interest in riba anan ita ce kai ko da rasha ta nuna ikonta a wannan guraren a daidai lokacin da waɗanda suke ganin suna da ikon na dindindin a gurin yanzu kuma ake neman a nuna musu ba cewa ƙarfi ba karya ba ne gaskiya ne ko akan wannan rasha za ta iya cimma burinta ko da babu wata riba da ke tunanin za ta lissafa a musu so irin kasashe irin namu da ake bujuro musu da irin waɗannan 'yan dabaru na zan taimake ka zo lallashe ka a'a ga ka katira ta zauna babu komai hmm. uh, ba ma tunanin yi wa kanmu misali fada ko kuma nasiha hmm. cewar komai fa za ka yi ka ci da shina ko me aka kawo maka ka ci da shina da aka bayar da farko aka zo aka hilaci kasashe irin mm, namu mm. aka ba da tallafi mm. aka zo na farko aka yi mana mulkin mallaka ko aka zo aka sau mu cikin sunan yanci misali sannan aka zo mana da wasu tsare-tsare gashi nan har yanzu kai ba ba ba kai ba da ba misali sannan kuma yanzu gashi shi wata wata fafutuka ta giwaye da suke faɗa mun kasa gane kasashen mu sun kasa gane cewar giwayen fada suke faɗa mu ne ciyawar ta ƙasa da muke shan kai da mm. yau afirka da africans da yan afirka da shugabanninsu za su bi bibi abubuwan da suka fara a tarihi kuma a cikin afirka din nan ai mun ga abubuwan da suke faruwa wanda kuma ya kasa zame mana izina. kuma ɗaya daga cikin abin da yake kawo idan mu ya makance kaman ba mu yi kama da muna da fahimta muna gani ba hmm. a yadda muka dogara a makomar mu akan kasashen yammacin duniya abin da ya kawo mana tafiyar hawainiya a irin ci gaban mu saboda babu an waye gari a ce baka dogara duk wanda bai tsaya akan kafarsa ba to baya da cikakken yanci ko da yana faɗa yanci ne na baka in dai baka tsaya akan kafar ba na ga akwai kasashen da suka yi da watakila muka taso irin wannan tasowa ta sa'anni hmm. amma su sai suka yi wa kansu karatun ta nutsu hmm. suka yi ido cikin tsawuriya hmm. yanzu gashi sun mana shal ah? kalli india to ai dama kalli malaysia eh, kwarai da gaske dubi asian tigers nan da ake da su su singapore kalli japan da sauransu yau japan ita in banda da ai kusan ita ce largest economy bayan amurka yanzu ne da china ta karbe mata kambu ta dawo tana bin china to amma idan kika dubi irin yadda muka taso tunda duk muna cikin kasashe masu tasowa mm. abin da yake faruwa da muka kasa ganewa shine kullum ba mu da makoma in ba mun koma gurin su mun ci a taimake mu su baka taimako su baka lamuni alaba kuma samu alaba kuma samu daga inda ka dogara da karɓar lamuni daga inda ka dogara da karɓar sadaka ko taimako dan wannan shine babban alaba mu eh, samu shine babban alaba mu samu to dama ka tsaya akan kafar ka ka zama self independence kana da yancin kanka da ba ma haka din kuma ba mu jefa kafafun mu guda biyu ba a cikin su ta yadda za su rike kaurukan mu su jami'a da suke so to da duk waɗannan abubuwan ma da suke faruwa a dangantaka mu da su da abun bai faru ba dole da an samu sauyi Mita 93.1 masu sauraro mun tattauna batutuwa da yawa yau mun shaura ƙetare. Idan Allah kai mu mm, cikin mako mai zuwa Allah da za mu dawo gida mu kuma ji irin wainar da ake tuyawa akwai batu da ya kamata mu duba wanda ya shafi abin tattalin arziki manufofi da gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu ta bujiro da su wanda ta umarci ministan Uh, kuɗi da kasafi mm. Mm. wale edun mm. uh, ya bujiro da wani tsari na wata manhaja wadda za ta sauƙaƙa raɗaɗin wannan tsadar rayuwa da ake ciki kuma ministan ya gabatar da abinda ake kira recommendation shawarwari hmm. na abin da wannan tsarin zai kunsa hmm. wanda mutane da dama wanda suka ga abin da wannan abin din ya kunsa hmm. ah, suke ganin cewar in dai an bi shawarwarin to watakila uwa za ta iya ganin ɗanta hmm. a da yanayi da ake ciki wannan batun za mu tattauna amma sai in Allah ya kai mu abin ya Allah za mu kasance tare da mai sauraro a tsarinmu na faɗin ra'ayi sifili biyu sifili shida uku sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar biyar da sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar shida sai dandalinmu na whatsapp arewa radio a dandalinmu na whatsapp sifili tara sifili takwas bakwai daya biyu shida bakwai daya biyar na layin dandalinmu na facebook arewa radio tasa'in da uku da digo daya ya ce muna tare da ku daga nan kiro in ji mustapha hudu umar to madalla bari mu ga sakonni amma salamu alaikum na'am Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To alhamdulillah Musa Mustapha Husseinu Kura idan Allah. To mece ce tambayar ka? da ake to a gurguje ni tambaya ta shine game da Trump da kuwa tattauna. Mm. Shine game da zarge-zargen da ake masa. Shin idan ya kasance ya yi nasara ya samu shugaban kasa wannan binkitar za a tsaye da shi ne har sai ya sauka ko kuma yana kai za a ci gaba yana da irin tsarin nan na immunity Allah ubangiji ya tashe ku lafiya. ai ba ma za a yi zaben ba sai an gama da matsalar kotu. ai matsalar kotun da wanke shin da yake sa tsammani za a yi ita ce amma ba wai ya zama shugaban kasa ba yana da immunity a cigaba da shari'a ba ai sai an karkare ma shari'a kafin nan kamar yadda suka yi alkawari zuwa gabanin zaben da za a yi na watan nuwamba sannan kuma abin ya biyo ba amma sai an karkare shari'a gaba ki da assalamu alaikum wa isa salam wa rahmatullah barka da kokari barka da yawa ke kan layi kabiru mai biro yan daɗi da gara lokar game kasuwar shuwaki Baba ba kun tabo ɓangaren yajin aiki kwanaki. Eh wannan yan daɗi yan daɗi. Wai shi ne nake tambaya. Ita kama kasan mu. Eh bari mu yanke ka bari mu yanke ka. Wai sauran kasashen waje ma dole sai an yi zanga kamar yadda mu gwamnatoci suke sai mun yi zanga-zanga ko na eh, Kabiru ka shigo hurumin da ba naka ba ba kuma hurumin da muka shi kullum abin da muke gaya muku a tattauna akan a yi tambaya akan abubuwan da muka tattauna ba duk gaba ki ɗaya ba mu tattauna gida ba duniyar waje muka taba ka tare mu in yi hakuri sai eh, sai maudu'i irin wannan ya tabbata mu je wajen wani assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah kana rabi na da ni kago na mutu karamar kuma da yakin tofa na ya ce to gaskiya mun ji akan mun da kuka tattauna mm. musamman ma da kuka ci ana na'am to layin nasa ya dauke ahmadin dija da ya ce shin idan donald trump ya lashe zaben amurka zai iya dakatar da yakin ukraine saboda alakar da ke tsakaninsa da putin ya ce ba ba wai yan falasdini za su iya samun sassauci duk da ka ce manufar amurka ba zai soya ba a gabas ta tsakiya idan duk shugaban da ke kan mulkinta eh, kwarai da gaske sassauci kin san manufa kowa da irin tasa kuma yaƙi akwai irin kowa yadda yake ganin zai gudana batun maganar manufa ba za ta canja ba gaskiya ne abin da bai canji ba a shekaru 76 da suka wuce a yanzu karo ɗaya kai tunanin canja shi yana da wahalar gaske sassauci ko rashin sassauci zaman doya da manja da ke tsakanin a kowane karkashin shugaban amurka ba zai canja ba uh, alkasim isa sujirano ya ce uh, wai Mm, shin wannan jigaliyanci da aka yi a lokacin donald trump shi kenan ya nuna cewar shi ma baya kishin kasar sasa amurka kuma shi ne ya aikata babban kuskure to hakan shi ne zai iya janyo masa matsala a zaɓe mai zuwa menene mafitar trump a wannan zunubi da ya aikata a wannan mafitarsa a nan inda ka bibiye mu lokacin da muka fara shiri babu wanda zai iya nuna menene mafitarsa idan ba supreme court na america ba su kadai ne za su iya gaya maka su ma sai sun zo deliberations din idan sun zauna yadda hukuncin ya kasance haka za ta tantance makomar donald trump din kuma rashin kishi ne ai a ce yau a waye gari majalisar kasa tana zama na musamman mai muhimmanci wajen tabbatar da wane ne shugaban amurka a ce an aikata jagaliyar da ta jawo abin kunya a duniya wadda ta lalata natijar amurka ta fuskar diplomasiya inda kishi ba za a aikata haka ba Uh, sirajin lawal ketawa ike cewa uh, shin ba shi 'yan amurka suna goyon bayan shugabanninsu akan hada wasu kasashe rigingimu yan amurka suna goyon bayan shugabanninsu akan wannan tashi tashi abin magana guda biyu ce akwai wanda suka kasu suka rabu mm. akwai wanda ko yanzu batun da ake na isra'ila nan ai akwai wanda ɗalibai ma da aka kama wasu daga ciki a jami'o'in amurka waɗanda suka nuna rashin jin daɗin su akan matakin da amurka ta ɗauka wajen yaki da isra'ila mm. da kuma yan palestine akwai waɗanda ba sa jin daɗin akwai waɗanda kuma suna jin daɗin mm. don ba ɗaya bane akwai divergent opinion ra'ayin yara eh. ko wanda suke so akwai wanda ba sa so haka ne to na ga ah, kundin nishadi na gabato mu haka akwai dakarun kundin suna mm. nan suna jewa ya kamata mu sarara mu ba soje mm. sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da yardar Allah amma kafin sannan ba ba sai a takaita akwai musaddiq a bankin jais akwai baba a bankin jais suna sauraron akwai yakubu kode na goc shi ma yana sauraron akwai malam hadeja masoyin mu ne da yan majalisar manda baka nake gabaki dai akan titin rascos mm. suna sauraron mu muna godiya kwarai da gaske na kuma zo karshen wannan shiri zan kare da jamila da amina ka ba sai allah kai mu ranar litinin a cikin wannan shiri ai mako hutun mako cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da kaucewa duk kan wani abu da zai taro da al'umma hankali mu guje shi a cikin zuciyarmu yadda muke faɗar yaƙe-yaƙen nan da ake a duniya ya zame mana izina muna kallo a ce mutane miliyan goma a ƙasa kamar su da su rabu da gidajensu amma mu muna cikin kwanciyar hankali duk da 'yan matsalolin da muke fuskanta na cikin gida eh, eh amma duk da haka matasan mu musamman mai mm-hmm. kokarin kaucewa shiga duk wani sharo da ba shanu a cikinsa duk abin da zai kawo mutane rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali mu yadda kar mu shiga to wanda za ka ga so ya amfani da kai don biyan bukatarsa ka kauce masa karka yadda ku tuna kuma makoman nan ku ci ba dan ba lokaci ba ai da wannan tsokaci eh, sai idan Allah ya kai mu litinin insha Allah za mu kasance tare da mai sauraro a cikin ah, wani tattaunawar ta musamman za kuma fara da tsokaci kamar yadda aka saba kafin misalama akwai ah, mutanen da ke garamar hukumar minjibir kawo musa kawo eh. garba ah, mamuda ka ibrahim mm. da kuma bala mai kamiya da ke nan bakin layi mm. da sauran jama'a da lokaci ba zai ba da dama a ambato su gaba ɗaya ba dijita abdullahi ta rasulu mai yarbatta nake mana fatan alkhairi a ci gaba da jimirin saurare in an jima kaɗan muna tafe da